أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa ba'du yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to insha Allah kamar kullum yadda aka saba zan karanta sai a karanta kaza mukarrarun wa zu hasrin warat kaza mukarrarun wa zu hasrin warat na'ib fi'l lismi aynin istanat ومنه ما يدعونه مؤكدا ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا نحو له علي ألف عرفا والثاني كابني أنت حقا صرفا كذاك ذو التشبيه بعد جملة كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليبك بكاء ذات عضلة كليبك بكاء ذات عضلة يزمنا مجانا أكن ورارا ديو جبع أتشري عامل المصدر وتوفئ لن بيكي زوا يهو مصدر نصبه ساتن بيوتي mun ce idan masdar ya tsayu yana bayanin abin da ya gabata dole a share fi'ilin da ya zo ya mashi nasba muka buga misali da ƙaunullahi ta'ala hatta idza afkhantumuhum fashuddu alwathaq fa imma mannan ba'du wa imma fida imma dinnan tafsiliya ce ta zo ta mana bayanin yadda hukunci ya kunsa wato in kun kakkashe kafirai in kun kakkashe kafirai jini ya kwarara to yanzu kuna da zabi ko dai idan kun so ku sake su don gashin kanku ko ko a'a in kun so ba za ku sake su ba sai sun ba da fidiya to da fida'an da mannan nan mun ce maf'ulun mutlaq ne mansubun li fi'lin wujuba wujuban تقديره فإما أن nan منا وإما أن يفدو فداء haka muka yi bayani to malam yana ci gaba da mana bayanin wuraren da ya wajaba a share amilul mazhar in mun ce amil wato fi'ilin da yake zuwa yayi wa maf'ulun bi abin nan maf'ulun mutlaq nasba shi muke magana wuri na biyu malam yace hakan nan idan masdar ya zo ya maimaita idan ya maimaita ko ko a ya kasance mahsu ma'ana mahsu aka killace shi da innama ko kuma da ma'annafi wal istithna mun kuma balaga can kenan hasul din dai a can shine ana misali kamar ka ce zaidun sayran sayra kaga mukarrar ga takrar zaidun sairan saira to a nan zaidun ittifaqan mubtada ne amma inda matsalar mu take sairan saira muna fahimta sairan innan na farko za mu ce da shi ne wato ainihin ya tsaya a makwafin fi'ili muna fahimta ya tsaya a makwafin fi'ili don haka za mu ce زيد يسير سيرا muna fahimta don haka sairan na biyu shi maf'ulun mutlaq ne amma li fi'lin mahdhuf dalla alaihi mazkur abin da ya nuni akan share shi wannan sairan ɗin na farko muna fahimta tunda ya zo zai ba zaidun yasiru sairan sairan ba za mu ce haka ba sai mu ce zaidon sairan saira don haka ya siro farko na baba na balfiyar sairan na biyu مفعول مطلق منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره يسير سيرا مرة انت مغيرا وانا شنو التكرار ميميتش اوكو اه maf'ulun mutlaq ya kasance mahsu killatacce da innama ko kuma da annafi wal istisna misali kamar ce innama zaidun sayran innama zaidun sayran wama zaidun illa sayran ko gana ga innama can ga nafi wal istisna bari muka ce innama zaidun sayran innama da muke kafa wa mafufa ita ta hana aiki kuma hana ta ita muna fahimta yi don haka abin da zai tsaye bayan sun ce shi muftada kama innamal mu'minuna ikhwa innama kafa wa mafufa ta hana aiki ita ma an tare ta al mu'minuna ikhwatun muftada da kawa muna fahimta to innama zaidun sayran zaidun muftada sayran سيرا ان المفعول li لفعل ma'ruf wujuban taqdiruhu yasiru sayran wa fahimta haka nafsul kana wa ma zaidun illa saira yani wa ma zaidun illa yasiru saira wa kuma jama'a shine nake cewa kaza mu karraro hakan nan mazdarin inda ya maimaitu wa hasrin ko kuma wanda aka killace shi da ma ko kuma da nafi da istisna wara wanda ya zo shi masdarin kenan na'ibar fi'li a matsayin fi'li kamar zairun sairan saira ga mazari ne ya zo a matsayin waye yawa nismi ainin istanad wanda yake ya zo a matsayin khabar ne na mubtada istanad bi ma'ana musnad don kusa cikin balaga mun ce akwai musnad ne akwai musnad musnad ne shine mubtada shine fa'il amma musnad shine khabar muna fahimta to iskanat abin da yazo ya tsaya yana ba da labarin muftada shine ismul ayy muftada misali kama zaidun sayran sayra zaidu wuce mubtada ne wane ne ki mamu labarin zaidun muna fahimta ai innama zaidun sayra zaidu muftada ne wa yake maula wani sa muna fahimta ai shine abin da ya tsayu na'iba fi'lin a matsayin fi'ili warad na'iba fi'lin lismi ainin wanda ya zo ke ba da labarin mubtada istanad shi kuma ya tsayu khabari ne na mubtada muna fahimta magana ko ko ne ba gane ba na in muka ce zaidun zaidun sayran sayra zaidun mun ce mubtada muna fahimta to mazdarin da zai zo ya tsaya a madadin fi'ili ya kuma tsaya kabarin mubtada to za mu yi rabin shi maful mutlaq tunda zaidun sayran sayran in dai an samu da samu to sai muka samu ga mazdar nan ya tsaya a madadin fi'ili ya kuma zo yana ba da labarin mubtada to bari mu fito da mu karara in ka ce zaidun yasiru saira zaidun dai ka ce mubtada yasiru wani fi'li ne mudari wa fa'iluhu taqdiruhu huwa tayyib sairan fa to ina khabar jumla fi'liya fi mahalli rafin khabar to kaga masdari ne ya tsayu a madadin fi'ilin da yake ba da labarin mubtada mun bai ci turai da kuka to yasiru sairan saira ba ce maka yasiru sairan din ba mu fahimci wannan akwai abin da ake kiran shi mu'akkid ko san mun ce mafulul mutlaq nau'i uku ne akwai al-mu'akkid lil ami akwai al-mubayyin lin nawm akwai al-mubayyin lil adam to yanzu shi mu'akkid din nan ya sake rabuwa gida biyu akwai mu'akkidun li nafsihi wa mu'akkidun li ghairi akwai wanda yake zuwa ya karfafa kansa ainihin akwai kuma wanda yake zuwa a'a zai karfafa sa ne muna fahimta shine malaka cewa wa minhu ma yad'unahu mu'akkida daga cikin maf'ulul mutlaq akwai abin da ake kiran shi al-mu'akkid li nafsihi ko dai ga kansa aw li ghairihi ko kuma waninsa fal mubtada amma shi na farko din nan kamar ka ce lahu alayya alfun orfa lahu alayya alfun orfa a sauran jimla da kyau lahu alayya alfun orfa طيب الشرعية له عسل مغانا ألف عرفة له علي دعاك له علي جار المجرور متعلق بخبر محذوف مقدم تقديره كائن أو مستقر أو حاصل وكما قدر عبد لك وأخبره بظرف نوبي ناوين معنى كائن مغانا كينا درس منوز وتنجح muna fahimta don haka yar mandur muta'alliqun bi khabarin mahzuf muqaddam kaddara abin da kake so alfun shine mubtada muakhar to magana mu ana orfa orfa mafulun mutlaq ne ma'anar magana hakika shi a kaina yana da hujjoji ko ko sakankan cewa kusan dubu orfan shine i'tiraf to amma abinda ake nufi da mu'akkidun li nafsihi mun fahimta ma yakunu sani aina al-awwal wal awwal ayn al-thani shine mu'akkid li nafsihi yani jumla ta biyu ita ce ta farko jumla ta farko ita ce ta biyu lahu alayya alfun ofa hakika yana da tabbaci guda dubu a kaina tabbaci guda dubu nashi a kaina don magana da ne muna fahimta ah. don haka ofan za mu ce na abu kudu ba mahdhuf kadiru a arifa ofan. ko kuma a a'tarifu i'tirafan ina sakankan cewa gaskiya ne. yake to abin da saka shirin na mu'akkid li nafsihi saboda la yahtamilu shay'an siwahu bai daukan wani abu wanda ba wannan ba yana da hujjoji dubu a kaina hujjoji dubu nasa a kaina ba wata magana wanda ba wannan ba to amma bari mu ambato yanki na biyu don ka gane dan bambanci tsakanin wannan da wancan na biyu mu'akkidun li ghairihi shine wanda yake yahtamilul wajhain yana ya daukan huskoki guda biyu ya dauki wanda ya dauki wannan kamar ka ce an kabni anta waladi misali kai yaro na ne yana iya dauka hakikatan kai yaron ne yana kuma ya daukan majaza muna fahimta sai na ce an ta waladi haqqan kaga haqqan nan maf'ulun mutlaq ne amma idan bacin da ya zo an ta waladi kalma ce za ta waje hai tana ɗaukar huskoki biyu dan kana iya zama yaro na hakikatan ni na haife ka kuma kana iya ɗaukan yaro na wanda yake mana hidima muna fahimta amma da nace haƙan ya bayyana wancan daga wannan ya tabbata kai yaro na ne ne na gaskiya mun fahimta don haka sai ake shi mu'akkil li ghairihi ma'ana li ghairihi abin da yana wasu hukunci guda biyu kana iya zama da gaskiya yaro na kana iya zama ba yaro na ba amma wancan hakika yana da hujjoji dubu a kaina hujjoji dubu nasa a kaina ba wata magana wanda haka haka shi din nan shi yake da hujja a kaina yake da ita hujjojin nan kuma guda da guda. an fahimci mamakin misali irin sa ne ulaika humul mu'minuna haqqan su ne na gaskiya da haka haka zan ji maqulun mutlaq li fi'lin ma'ruf wujuban taqdiru haqqu haqqan eh, ina sakan ina yadda da hakan nan gaskiya muna fahimta magana da wannan right hakan nan yana daga cikin nau'in da ake cire fi'ili na maqulun mutlaq ya kasance dama shi mun san mazdari ne maqulun mutlaq bayan mazdari ne ya nuni akan aiki bayan ya nuni akan aiki ya yi nuni akan tashbihi tashbihi kuma shine darasin mu na farko a balaga kamanta abu da abu muna fahimta misali kamar ka ce ni buka'un buka'a zati urla li buka'un buka'a zati urla ko kuma ce ni buka'un buka'an jaban misali ba fito da misali karara ni buka'un buka'an jabani ni buka'un na zama ramza طيب بكاء يا رمزي مبتدا مؤخر wato ne a takaice ne bukawa mutula da da ko kuma buka'an jabani din nan in kuka lura mazdar ne ko mazdar bane ko على ya كوكو لا hadas ma'ana hadas معنى حدث أو قوامه يدل على الحدث أنا يأتي أو abu sannan ya dullu ala tashbi yana nuni akan kamanta abu da abu don ina siffanta kuka na da irin kuka wa mawarashi ko ga sharɗa musu cika to haka ya aka samu irin wannan dole ne a cire fi'ilin da zai yi wa maf'ulun bi a mutlaq nasba sannan a kaddara rashin wujuba don haka an ka tashi ka ce li buka'un buka'a abin nan jabanin misali ko li buka'un buka'an jabal li buka'un mutlaq qaba buka'a mutla ko li fi'l mahdhuf wujuban takdiruhu abki buka'a muna fahimta فنسبت مضاف الجباني مضاف إليه وكما كتير لزيد صوت صوت حمار لزيد صوت صوت حمار لزيد صوت وفرق الخبر صوت دينا يا رب يا رب وقول المفلح لذلك ما وجوبا فاخبروني يصوت صوت يصوت صوت حمار مفهوم يا جماعة شنو يا مالك كتير كذاك بالتشبيه بعد جملة هكذا مصدري ده يزو ينوني أكن تشبيه ينوني أكن حدثي باين جملة ده تجباتا كني بكن بوكا ذات عقلة ليه بكا بمعنى لي بكاء اما انما حذف بالوزن والقطيع ولا فهمت ليه بكاء بكاء ذات عقلة معنى عقلة وجهك على معوري وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوا كوكا على مسعود don haka ni ina da kuka kuka irin mace ما قال له شاهد ليه بكى يعني ليه بكاء مبتدا خبر هو خبر ده مبتدا بكاء زوجي مفعول مطلق لفعل المحذوف وجوبا تقديره ابكي بكاء مضاف ذاتي مضاف اليه وهو مضاف عظمة مضاف اليه وقضي الامر Eh. yana iya ɗauka to amma kuma ka'idar ce ba za ta fito ba domin ka'idar sa ta kuma ga shi an samu ka zaidun yasiru saira wa tara jibala tahsabuha wa hiya tamurru wala wala ilmu nawi ne mun da ba shi nauki mun ce in ba ku mantawa abu ne yake gane shi da shi al-ibaha wal ko ne kasance na'at da ma'ruf ko ya kasance mudaf da mudaf ilay haka ake gane shi na na na eh eh eh A nan mun ce suna ne muntasib bifirin wanda ake mashi nasba da fiilinsa to fi'lin nan kuma abin da mu fahimta ko dai ya bayyana ko ya kasance bai bayyana ba in ya bayyana mun huta ثم إذا دعاكم دعوة فنظر نظرة ya bayyana. to amma waɗannan wurare da muka ambato daga satin can zuwa yau wuraren da yake gaya maka dole ne a share fi'ilin zai fito maka ne tsirararsa to kai yanzu ya rage ka bi ka'ida ka'idar da aka nuna maka ka fahimta eh, abinda kamar da ke cewa eh, wa man li tafsilin ka ma manna yuhzafu amiluhu haisu yawa ko ko amiluhu yuhzafu haisu anna yani duk inda aka gansa in dai zai ne kan tafsir kamar misali mutum zo maka ce zurtani wa zurtani fa akramtuka fa ma julusan wa in ma sirafa <laughs> zurtuka fa zurtani fa akramtuka fa ma julusan wa in ma sirafa tafsir tun daga imma na tazo shine fa imma mannan ba'du wa imma bid'a sai aka ce maka كذا مكرر وذو حصر زي كانوا زيد سيرا سيرا ده تكرار خلاص ليكو ما قاعدة كده قوت حصر انما زيد سيرا ما زيد الا سيرا قاعدة انتوا مقع حكا كما آه، كذاك ذو التشبيه بعد جملة سوى ليش مكا لي بكاء بكاء الحزين لي بكاء بكاء حزين كاي ما جملة غير مستقيمة جاء مستقيمة saboda wannan masdari ne ya dullu ala hudus sannan kuma ya dullu ala tashbih ushabbihu nafsi bil hadith خلاص هذا تسوق عليكم السلام الله ma'ana talkhisi yake so ce menene mulakhasin darasin ايه نعم ايه والاول وعين الثاني عرفا شنو له عليا له عليا شنو عرفا لا يحتمل شيئا سوى ذاك اما شي انت ولدي ها زي زماني لا يبقى yana kuma iya zama majazi ne ka yadda ai kamar misali kawo ba wani ta sannu baba a baban ko dan baba ka gane yawa to shi ne an anta waladi jumla ce muhtamila amma sai na ce haƙƙa. Haƙƙan inna ita ce ta tabbatar da ce to yanzu na na fid da majaziyya na tabbatar da shi hakikata na eh wani da gaske eh ula'ika humul mu'minun haqqan su ne na gaskiya tsantsa linafsihi wani gairihi fassara ne zafi bayani wani da gaske da kenan dai ma'anan kwana eh fahimta na eh, eh, kasance kama ga wancan ba don haka dole za ka juya shi don ya ba da labarin eh, mubtada kuma ismul marra ƙara kawo in kace darabtu dabban malamai tauki ne wannan kuma ismul marra amma kace darabtu darbatan fa nazara nawratan dubi da summa idza da'akum da'wat babu dai الله أعلم نعم طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك